Da fatan ka yi min zane na. Ina na goge tanki. Ba a waya kika tura min ba? To tun a ranar ma ni na goge shi. Ka goge? To me zan yi da shi? Shi kadai ne da ni fa akan me zaka goge min hoto na. Zan tsaya ina kallon ki ne? Aikin banza aikin wafi. A haka zaka kare ba zaka taba ci gaba ba. Amma na yi miki uzuri da yiwuwar ke yar mahaukata ce. Ha, kai me haka? To idan ka ƙara kiran wannan namba sai na ci maka mutunci. banza shashasha ba gidaje matan nan barkanta ta bada nan ta ce in ka zo ka kira ta ni ma ta kirawo ni amma ni ma ta rama abin da kai wa mahaifi amma baba wanda yare sai na ci mata mutunci kai to wallahi ba zan kyale shi ba mama ba ni wayar to me zaki masa igiyar so labari ne na soyayya labari ne na ban al'ajabi labari ne na ban dariya wani lokacin ma har da ban haushi igiyar so ko da wannan yare ta karkin ka da Allah ka daga wallahi sai na daga to ba iyaye na ka zaga ba naka ka zaga kuma wallahi idan ka ƙara kiran wannan layi sai na ci maka mutunci hukuma ce za ta raba ni da kai banza kawai jaki to Allah sa dai ma mata aure bace to sai me me zai faru hakan yana nuna kin ƙara kiransa kenan ko a'a ba nan masa bace saboda haka yanzu ka ƙara kiranta wallahi ba yarinyar yanzu za ta raina ni to umarnin kanka zaka bi ko ko umarni na zaka bi igiyar so labari ne na masoya guda biyu tsakanin mace da namiji inda allura take kokarin tono garma to sai dai ba a san inda gizo ke tsakar ba ta ina ta fara ta ina za a ƙare igiyar so igiyar so to amma me yasa baka neme ni da wannan matsalar ba ai ka san ina tare da masu faɗa a a kasar nan ai kowa zai iya faɗin haka saboda abu ne wanda yake a bayyane kuma zan tabbatarwa da mutane maganar da nake faɗa gaskiya ce igiyar so a wannan tasha ta ta Arhouse Film Production a YouTube channel ɗinmu za mu rika kawo muku wannan shiri misalin karfe 8 na dare duk ranar Litinin igiyar so mashirin shirin da kuma ba da umarni shine Nura Mustapha Waye director directoci ana wata ga wata gaya min in ji ta ya aka yi kasan salman tsawon wani lokaci ka ɗauka wani ita haka gane kyawawan halinta da munanan halinta kake cewa in zo in yi wannan da ita eh me ka sanya akan ta gaya min in ji me ka sanya akan ta Shi kenan ni kuma yau zaka gaya min sai ka gaya me ka da ita in neman ta kake ka gaya min kawai ni a'udhu billahi a'udhu billahi ya za ki dinga irin waɗannan kalamai kina danganta ni da matar da take mata aure matar da kuma take matar amini na ko iskanci zan yi na yi da matar amini na haba a ya kamata ki san irin abin da zaki ringa faɗa wannan bai dace ba dan me yasa ba zan faɗa haka ba baka da aiki kullum a cikin gidan da sai kiran sunanta ka san irin mugun kishi na kuwa ka san da nake da kishi to ke ki yi kwazo mana ki ma ki abin da ya kamata hmm? in na faɗa laifi ne bai kamata ki rinka furta irin waɗannan maganganu ga masoyin ki mutum ki ba ki rinka dangana da irin wannan mugun alkaba'i akan ne sai kai ai akan me a ni ba na san kamata dai ki san irin lafazuzan da za su dinga fitowa daga bakin ki idan rai ya ɓaci waɗannan ba kalamai ne waɗanda suka dace ba kiran ka faɗa za ki iya janyo ki kalaman da za su iya hasal zuciya kalaman da za su iya zuwa su kawo rabuwa a mu da Allah da annabi nan gaba ki rinka duba abin da ce waɗanne kalamai za ki amfani da shi ya ika ma ki tattausa murya kuma ki danne zuciyarki ki idan rai ya gaskiya ban ji daɗi ba ban ji daɗi ba matuƙa kuma ni na fito na gaya miki ba na san irin wannan kar a saki kar a saki Salamu alaikum. Salamu alaikum. A'a. Amu alaikum salam. Hakkin ƙarso kenan. Gashi har na zo, ki ko shirya baki ba? Wallahi in gaya miki ko shirya ban yi ba, amma yanzu dudu shirin na minti nawa ne. Yanzu zan shirya in fito da fatan da kin ci abinci a gidanki. Aha. Daga gida na fa nake ta yaya za in baro gida ban ci abinci ba. Kuma ma ni bana kaiwa karfe tara ba biyu. ci karya ba don wallahi tallaya ba abin da na dafa a cikin gidan nan ba abinci a to ai ku yan hutu ne dama ku yan gayu ne sai san da kuke so kuke tashi ba zan yau ke ce gidan nan ba ta sassafe <laughs> wallahi a wurin ku ne sassafe karfe goma sha ɗaya ne safe ni karfe bakwai ma na tashi na fara aikace aikace ai ke kina da kokari kowa ya san kokarin wasu su kwanciya suke su bacci ba abin da ya dame su a ta yaya mutum zai kwanta ya ta bacci ba zai tashi aikin gaban shi ba ai bai yi ba <laughs> ina jiran you gani a layin ku da sassafa ka karfe tara fa yanzu kamar yaya ah, to ai ni gani nake ma kamar na makara kwana ne fa ina zumuɗi ina ta kan ma a ce na abu hmm? to shikenan yanzu zan je wurin malam habu mai gadi idan kaga ya fita sai ka shigo sannan zan shiga kicin zan sa hadiza aiki lokacin sai ka shigo cikin ɗakina. To, to to shi kenan. To, Ya naga ka zauna kaman ba a ɗakin saudata kake ba. Ai nan nan ba ɗakin Saudatun ba ne. Kin ga akwai dalilai masu tarin yawa da za su sa ba zan sake a cikin gurin nan ba. Kaga mm. na faɗa maka baka da matsala daga nan har zuwa karfe biyar na yamma. Ai duk laifin Yanzu da baki yi masa wani laifi ba ya ce hana ki fita. Ka yanzu ina can inda muke saba abin ina jinin yanzu din ma ban ga daman fita bane hmm. kawai so nake hukunta shi a cikin gidansa aina kwarai kuwa kin ga dakata ba san shi ɗakin sa ba duk kun tsannawa gaskiya ban kai da haka matsoraci aina kai fakin haka ta fara zuwa fafakin Kaji ka wani dan bakin ciki ko? Bari duba.

ke ji ban abinci ba in san haka na fito ban karya ba anyway hmm. bari jin samu maka abin da zaka ci abin da zan ci ko abin da za mu ci ai ni kaka damu already ina da abincin ci a ah, to shi kenan Kin gama da ayyukan naki? Eh na gama. Na canji na. Gasin. To ki rike. Ki je gidan Anta Amina da shi. Zan kira ta akwai sakon da za ta baki kawo mu. ta mu je falo gidan ya zama namu to aiki kofa. tuntunin na tura ta wace anguwa can nesa bayan za ta dawo ba salma salma ba ki da kyau in je daki dai sai na saki jiki a cikin gidan nan <laughs> gaskiya idan ba kai sake wanda nake so ba akwai eh. tawaya a cikin jin daɗin ah. ya kamata ka ka dinga jin ka kamar a gida kawai a'a ai ji na din nan kamar a gida ne fa ba zai yi wallahi ah, to ka ji kamar a to dama dama kenan wallahi salma zan so a ce akwai wata dama da za ta mayar da ke matata to ai dama ba jiranta ake yi ba yinta ake yi ka ne mota. to ta ina zan nemo mota kai za ka duba ka gani ai in akwai ma guda ɗaya ce kawai sai dai idan in abdulsamad na yar mutu idan kuma saki na ya fa <laughs> ba zai ma sake ki ba ai ba zai taba sakin ki ba samu a ce ya sake ki shikenan daga an sake ki kawai sai a ganna kuma na to ina neman auren ki haba salma ai da kunya da kunya salma ai na ba zai yi ba yanzu har kunya za ta shiga tsakaninka da neman aure na idan ka samu dama ashe duk ihun dila kake yi mu a'a ai ba haka nake nufi ba ne ba ki gane ba ai ki duba irin aminantaka da alaka da take tsakanina da abdulsamad mana gaskiya kowa ba san ko aminan juna ne tun daga shi ɗaki ɗaya ma kuke shiga. kina fa da matsala fa. Kai ne dai kake da matsala tunda kana tunanin mutuwarsa ce kaɗai za ta iya mallaka maka ne. Ai baki gane ba ne, baki ji Hausa ana cewa ana barin halak don kunya ba? Aw, dama kana da masu kunya ban sani ba. kwarai da gaske mana ai kunya ina an kika zo nan to kin zo makura <laughs> na ga alama <laughs> na ga alama mai kunya to yanzu tun da ka ce mutuwarsa ce kaɗai za ta iya mallaka mu ga juna to ya za a iya mutu ta ya ku zai mutu sai lokacin sa yayi au kana nufin za ka iya jira har lokacin da kwanansa zai kare ba za ka iya girgiran mutuwansa ba ke salma mijinki ne ba haba jafar abokinka ne fa kuma ga ka a gidan shi a ɗakin sama hm, to ai wannan da ba wannan wani abu ne da ba amma zancen mutuwa kuma ai baka tunanin inda zai iya sani zai iya mutuwa musamman idan ya ji kai ne ba ma zai ji ba ba ma zai ji ba wannan wani irin zance ne haka kike yi haka haba kai da babu duka dangantaka ku daidai Allah ike faɗan haka ba ni nake faɗa ba lafiya lauya gida lafiya lawan lai aha ka zauna kana jiran mutuwansa idan shi bai mutu ba kai ka zo karga shi mutuwa <laughs> waye gaya miki zan mutu ai mu mutuwa ba yanzu ba tukunna ina irin mutanen da ake cewa masu nisan kwana to ni ne jagoransu mm. <laughs> kai dai ba a yi wa mutuwa kuri a salba bar wannan tukuna ayyun da sauran lokaci waye wa manya-manya ke ce haka ko waya babu da kin zo kuma baki same ni ba fa kin manta kin ga mun kin ce kin yi laifi a cikin gidan nan an baki sati daya babu ke ba fita ah, yaushe ma ya san magana kawai yake kin san da fa a da ba ai yanzu kin zama matsoraciya tun ya kai karanki baki da wani katabus yanzu dai daga ina kike ina kuma zaki je kika biyo mu kika san ko takanas ta Kano nan gidan zanzo ka ba <laughs> na fa san ki ke ne zaki zo takanas kila da hanya ne da ya biyo da ke kika zo shi ke na ji tunda ba za ki yabe ni ba na yadda zan yabe ki duk ranar da kika yi abin yabo duk ranar da kika taso kika zo takanas kika zo gidana kwantar da ki insha Allah kwanan nan zan fara abin da zaki yabe ni Allah ya sa a dai rika rama makura aniyarta <laughs> daga ina wala daga gida nake ke da mai gidan ne kuke ɗaya ni kaɗai zan je wajen zan je gidan wata friend ɗaya ne in je in duba kayayyaki kawai sai na sani bari fara biyowa ta gidan nan gan kafin in wuce kaya suturu ko kina so ne ah ina da su da yawa ko ɗinki ban kai ba kin gan su jibge a ɗaki kin ga akwai wani da na siyo mana guda biyu bari in je in ɗauko sai ba matsala hanya ce ta biyu da ita Kin gansu? Sun kyau ko? Sun kyau. Ashu. Barin tashi in tafi saboda kin san bai san da zuwa na ba. Kar ya je gida bi same ni A'a, ba za ki tsaki ci abinci ba, yanzu ba na ɗaura girki. Zai kai minti na kafin ki gama. talatin zuwa da biyar haka bai daɗe da na saka gaskiya ba za a ci da ni ba to shi kenan um, kayan fa kin san abin da zai faru ki ba wa telan ki ɗan kamana don na ga telan ki ya iya ɗinki sosai ni ɗan kamana sun yi zo mu ɗansa matsala a kaka ki ba sai ta kaka ne bai zaman ki fara a ina zaka ka ɓoye idan ta shiga ban ɗaki sai ka fice. Wanka? Akan me za ta yi wanka a gidanki? Ah, to ka sani ko ita ma daga gidan saurayinta take? <laughs> Wai ke dan Allah yaushe zaki ki san ma'anar abin da ake nufi serious Ya za a muna cikin irin wannan hali amma kina kawo wasa a ciki. Haba Salma. Wallahi so nake ga kana zara idan na wulu wulu. Ta tafi ko koya? Ta tafi. sai da na leƙawa na ga ta fice amma kamar ta gano wani abu fa ke gani to da na koma ne na ga yanayinta ya canja ranta a ɓaci kaga a na da mata ma bata karɓa ba to wani abu kika fahimta ko me ka san ka yadda wayanka a falo ko eh to ina tunanin kamar ta gani bana jin ta gane wannan domin da ta gane wannan wallahi da duk makotan nan da kewayen unguwa nan sai kowa ya san me yake faruwa a gidan ba abin da ta fahimta kuma haka ne na san halin saudat ta fi kowa kishi sai mu koma falon da ta tafi ko ba ta taba wayan nan ba Allah ko? Hmm. To daga kanin kawai an ajiyewa sai ki ta hakikanin cewa lalle ta babu wani maganan ma to me ma za tunanin ma me za zai kawo gidan nan saboda tana zaton ita ma tana da shi me din ko hmm. ke kina da problem wallahi tallahi da problem waye ne Wai takardun menene? Ni ba san ko takardun me ba. Abin da na sani ne shine tun da ba ni su ba mudi na gani ba. To ka fito da shi sai mu duba. Fito da shi ku duba. Naki ne? To ba na babana bane? Ke bai zo mu je akwai abin da zan baka kawo sai karfe biyar zai dawo me na dariya razumin da ta yi lokacin da ka ji muryarsa shi ne nake tunawa ke bani dariya to kuma shi ne sai baki dariya <laughs> ko sai ba ai ka san an ce duk abin da aka kubuta bayan a razana abin dariya ne ko baka taba lura da haka ba na dai lura kina da matsala wallahi ya za ki gama gani na sakankance cewa mutumin nan ba zai dawo ba sai bayan wani lokaci bayan ke ma alhalin baki da tabbas dan hakan a wallahi baya dawowa yanzu din ma wai wasu takardu ne da babana ya bashi da dadewa ya aji shine yazo a gurguje fa ya dauka ya fita tsoron me kake yi gidan nan akwai wuraren buya kala kala iri iri daga ni fa sai kai a ni duk abin da zai zama na cewa akwai rashin kwanciyar hankali a ciki bana ciki gaskiya hatsari ne ai ha Da ya za a yi hankalinka ya kwanta gida daga ni sai kai ana gabas kina yin yamma fara da yamma ina yin gabas yanzu zo ka bani labari labarin mai zan baki a ce kawai muna zaune mu biyu ne sai mu ganshi aka mu kwatsam ya zo Allah isa riba kinki da dan yanka shi wannan muguwar magana ce san batunan naki sabo ne ki daina yi haka ma da yarda na ji gaba na da kika sai na bugawa ina cikin wurin <laughs> <laughs> Allah ya kyauta <laughs> kin san wani abu ah. hmm? kina da problem hmm. Allah kina da ba za ki taba yin abu wanda ya kamata a ce na hankali kin nutsu na tashin hankali ba yake mai da komai wasa normal nake goma abincin da Allah ne ina jin ya yi ba to ai kai zan tambaya kai da ka kwashe mintuna a cikin kicin din <laughs> a kamun nan Waye? Hadiza ce. Thank you. Ya aka yi? Eh, ban karasa gidan ba muka yi kiriya da ita a hanya. Ta ɗauko gawayenta a cikin mota. Shi ne sai na sauka a daidai tsawon To, ba damuwa. Ki je ki kwanta ki huta, ni ma bacci nake ji. Kada ki zo sai na kira ki. Jafar! Jafar! Jafar! Jafar! Inna lillahi wa inna ilaihi a gida. compa nake zubarwa ba hawayen takaici nake zubarwa saboda ni na tabbatar da cewa mijina yana cikin wannan gidan kawai babu yadda zan yi ne saboda ban da tabbas din haka kin ga ki dauka kawai jikinki ne ya baki ba gaskiya ba shikenan kin huta kin gargayya duk abin da jikina ya bani wallahi gaskiya ne ba ƙarya bane to yanzu ya zaki babu yadda zan yi amma ina son keki min wani abu me kike so ne abin da nake son ki shine zan kira mijin salma da wayana zan boye numba na zan baki keki magana saboda ni kai ya gane muryata ina son ki gaya mishi da cewa salma ta rike tana cin amanarsa ke kuma ba za ki iya jura haka ba dole ki gaya mishi ki gaya mishi cewa ko da yanzu zai iya zuwa cikin gidansa ya bar ofis zai iya gani da idansa gaskiya ba zan iya ba bai yiwa na bata aure akan abin da baki da tabbas wallahi tallahi ni ina da tabbas rikayya duk abin da jikina ya bani wallahi gaskiya ne ni ban gaskanta ba na haka ba zan yi ba idan ke kin gaskata to sai ki shikenan babu komai Hello? na kira ka ne game da matsalarka kai da matarka e ni kawar salma ce na kira kan faɗa maka abin da take yi ne saboda salma ta daɗe tana cin amanarka tana cutarka abin yana ci min rai na rasa ta yadda za a yi in faɗa maka yanzu haka salma tana nan a gida tare da abokinka a cikin ɗakinka suna tare da shi haba saudata ya za a yi haka